Assalamu alaikum ‘yan class, wannan shi ne darasinmu na yau. Mun shigo sabon littafi, za mu yi bayani a kan ginin kalma. Ginin kalma, ye ma'anar ginin kalma? Ginin kalma na nufin samuwar wata kalma daga wata kalma. A nan ana nufin wato kalmomi guda biyu, waɗanda suka yi tarayya daga tushe guda. Misalan ginin kalma su ne a rukunonin kalmomin da suka shafi jinsi, wato ta mata mace da namiji, da kuma adadi wato tilo da jam'i. Ginin kalma na nufin samuwar wata kalma daga wata kalma. A nan ana nufin wato kalmomi guda biyu, waɗanda suka yi tarayya daga tushe guda. Misalan ginin kalma su ne Rukunonin kalmomin da suka shafi jinsi wato ta mata, mace da namiji, da kuma adadi wato tilo da jam'i. Jinsi namiji, ta mata mace. Yaro, yaro. Fari, fari. Tsuntsu, tsuntsu. Cibi, cibi. Zabo, zabo. bebe bebe ta mata mace kenan, ‘yar inna, ‘yar iya amin, amin yarinya sorry, yarinya yarinya, fara fara, tsuntsuwa tsuntsuwa, cibiya cibiya, zabuwa zabuwa, bebiya bebiya, yarinya fara, tsuntsuwa tsuntsuwa, cibiya cibiya, zabuwa zabuwa, bebiya bebiya. su. wannan shi ne darasinmu na sai kuma gobe idan Allah ya kaimu.